to fa kowane ɗan Najeriya kwana cikin shirin a bisa ambali da ake sa da su samu jihohi a Najeriya a cikin 'yan kwanakin nan. A bisa 'yan kasar kamar da suka ba da sanarwar da cewa fa za su kwararo ruwan dam ɗin su ya shigo Najeriya. Wannan kamar ta gani a shekarar da ta gabata ne fa da suka sako ruwan nasu fa ambaliya ta wakana a jihar Edo. wannan shekarar ma hukumar Najeriya sun gargaɗi wasu jihohi guda goma sha da suka cewa fa wannan ambaliya za ta iya faruwa a waɗannan jihohi. Jihohin sun haɗa da Adamawa, Taraba, Benue, Nasarawa, kogi edo da delta da sauransu har muka gani sun sanar da najeriya da cewa fa mu farwan dam din ya manuya kuma muka bashi zai shigo ya damu mutanen mu ya ambaliya a kasar mu da haka za mu sako shi kuma idan muka sako shi na zai shigo kasar Najeriya kuma duk shekara sai sun fitar da sanarwar na nuna muku yadda a shekarar da ta gabata da suka saki ruwan wannan dam din fa sai da ta adi a Edo State to abin da zai baku takaici shine su dai yan kamarin nan baka saka hana su sako ruwan su ba kuma hukumar Najeriya ta san da cewa duk shekara ana sako wannan ruwan ba wai bakon abu bane to duba da cewa fa duk shekara suna sako ruwan su fa sai aka yi yunkurin a gina dam a Adamawa State mai suna Dasin Hausa Dam wanda shi a babban amfanin wannan dam din shine idan aka saka ruwan daga Lagdo dam na Kamaru shi kuma mai zuke ruwan sai dinga saka a Najeriya a hankali amma kamar da gani kamar yadda wasu 'yan garin suka faɗa fa duk shekara sai ruwa ta same su saboda kwakule musu gari da ƙasa da aka yi kuma ba a ƙarasa gina dam din ba 2023 an fara magana za a ci gaba da gina shi amma an ce har yanzu ba a ci gaba ba allegedly dai babban alƙawarin da mutanen Kamaru suka shine fa za su tuntsuro wannan a lokaci da ba su dinga tuntsurowa Najeriya a hankali da kaɗan kaɗan kamar yadda kuke gani sai mu ce Allah ya tsare mana dukoyinmu da kuma rayukanmu Allah ya sa mu dace